إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan majalisi albarka majalisi na darul hadithu salafiya nan unguwar da jimare babban layi garin biyu jihar borno a muna addu'a ga malam ibrahim gomari allah ya ji kansa da yanzu na shigo na ji kasa ɗinsa wanda yake nuna mu wata rana sai ya zanto kun kunna kasa ɗin mu ba mu raye allah ya ji kansa ya kai haske kabarinsa ya sa aljanna neman makomarsa ilmuka da ya bayar a wannan majalisi mai albarka allah ya sa su ci gaba da ba ta yabanya na lada bayan mutuwarsa muna zuwa allah cikin shek ibrahim dassi shi ma wanda ya yi fa'ita shi wanda ya da sunna a garin yau gaba daya da sauran malamin da suka riga mu gidan gaskiya su malam ja'far mahmud adam su shek albani zaria su shek abubakar mahmud gumi su ismaila idris su sharbar da shinkafa da dukkanin malamai da suka yi wa addini hidima muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam muna yinin yinin laraba wacce take yinin 27 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam. daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya yinin ashirin cicif ga watar biyar mayu miladiyar shekara 2020 cicif miladiya muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam suratu yusuf alaihi salam mu yi karatuttuka mun tsaya aya ta takwas izkalu da yusufu wa akuhu a harbu ila adinani wanda insha Allah yau shi ma akan ayar za mu tashi kafin na akwai wani bawan Allah da ya turo ƙur'ani kwafi ashirin izo sittin sittin a wannan majalisi mai albarka don sadaka fi sabilillah muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya karba kuma ya bashi lada kuma ya riba da ladar. sannan kuma Allah sa a yi amfani da wannan takarda wajen karatu a kodayaushe Allah ya saka masa da alkhairi a daren da ya gabata Allah sa mun dace da daren lailatul qadr amma ba wai an je ka ɗaya ka ci gaba da barci ba shi ma na yau da na gobe da wanda ya rage su ma duka akwai alkhairat mai yiwuwa ba tabbas ba ne daren lailatul qadr ɗin ya faru jiya duk da dai duk alamu sun nuna ya faru eh amma mai yiwuwa ya faru daren da zai zo ko daren gobe ko na makamancin haka saboda haka wannan wata Allah ya yi so ga alkhairi ya fara mana ita da juma'a kuma ga shi har yanzu ma da wata juma'a insha Allah za a rufe muna kuma addu'a da jinjina ga mai girma gwamnan Borno da mataimakinsa da alamu da muke gani insha Allah ta'ala za mu samu dama na yin idi bana domin kofar da aka bude na tattaunawa tsakanin malama da kuma likitoci da kuma shehun borno alama ce ta sharan fagen hakan zai dama ba mu da shakku akan jagororinmu Allah ƙara wa rayuwarsu albarka ya tsare su Allah ya kautar da albarka a jihar Borno da jihohin Najeriya gaba daya Allah tsare jihar mu daga matsalar COVID-19 kuma ya tsare Najeriya gaba daya daga waɗannan matsaloli a muna nan a aya ta takwas in qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف فأو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتقولوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين جزاك الله خيرا ونيرا وزوجة صالحة زيادة على فإن إيه، وزوجة صالحة ذات وكفار وكاري إيه، ضد ذلك war gidan ba za mu sa mata kishiya ba don ita ta rike haddan nan mai kyau ko halmin mazir yawa a barta kawai ba saboda haka mata kwalelensu su yi haƙuri akwai mai <laughs> ubangiji ta'ala yake cewa in ƙalu da yusuf wa kowa a habbu ila abin namin na wa nahnu usba inna abana lafi zalalin mubin wannan yan uwan annabi yusuf alaihi salam yadda muka fara bayani a jiya sun kira mitin suna tattauna wata matsala wannan matsala da ya dame su suka ce da yusuf da ɗan babanmu ya fi son su yusufu wa akuhu yusuf da dan uwanta a habbu ila abina minna su suka fi soyuwa wajen babanmu sama da mu wa nahnu me usba alhali mu ne usba in an usba shine jama'a wanda ubangiji ta'ala yake siffanta waɗanda suke rike da mabuɗan taskar ƙaruna ma inna mafati abu latanu bil usba usba wasu adadi ne na jama'a sai dai malamai wajen tantance adadin jama'a nawa ake cewa usba a nan suka yi sabani, wasu malamai suka ce idan aka ce usba su ne ke nan goma zuwa sama mutum goma zuwa sama ruwayar zahar daga ibn abbas magana na biyu tsakanin goma zuwa arba'in magana ta uku mutum shida ko bakwai in ji sa'idu ɗan jubair magana ta hudu mutum daga goma zuwa sha biyar in ji mujahid magana ta biyar kuma jama'a ne kawai masu tarin yawa a takaice yan uwan annabi yusuf sun ce mu ne usba usba shine mun kai adadin da za a na usba mu goma ne in an ce noma a gidan da mu muke yi a ɗauro ice mu muke yi mu ne tawagar da muke shan wahala a gidan nan amma duk da haka yusuf da ɗan uwansa babanmu ya fi son su wanda ɗan uwan yusuf ba aya da ya kira sunansa karara ba hadisi sahihi da ya kira sunansa ƙarara. duk da dai akwai wanda suke ce masa binyamin Me yiwa ya inganta Me yiwa da inganta binyamin wanda binyamin wasu ka ce duk wanda mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa da ta zo na ƙudura haifansa sai ta mutu sai ya zo da rai to ana ta masa ibn ma'ana ɗan wanda mamarsa ta mutu a na'udar haihuwarsa suka ce yusuf da ɗan uwansa babanmu ya fi son su kenan alamar yana nuna su ɗin su gomar mamarsu ɗaya su ko mamarsu ita ce babba yusuf kuma da ɗan uwan nasa mamarsu ɗaya yusuf da ɗan uwan nasa kuwa baban ya fi son su amma ya fi son waye yusuf ɗin sosai wannan babu laifi ka nuna wa ƴaƴanka so daidai da shekarunsu an gane ko ba a yarda ka nuna bambanci tsakaninsu ba amma kowa ka nuna masa so daidai shekararsa akwai wanda shekarunsa yana buƙatar ka ɗauke shi yana buƙatar ka goye shi to kaga ai manyan na ba za musu wannan lamarin ba baban yusuf allah ya jarrabe sa da son yusuf so wanda ya wuci yanda hankali zai kwatanta wanda baya iya rabuwa da wannan yaron ko da halin kwanciya ne shi kuma allah maɗaukacin sarki akwai tsarinsa yana jarraba mutum ne da abin da ya fi so in Allah ya so a ɗaɗanka wanda ya fi tausayinka sai ya mutu ko wanda ya fi jin maganarka sai ya mutu ko a matanka wacce ta fi maka ɗa'a sai ta mutu haka Allah yana jarraba mutum da abin da ya fi so yadda Allah yake jarraba mutum ya makance don a gaɓoɓin mutum mutum ya fi son idansa yadda a cikin matan annabi wace ce annabi ya fi so ummu na aisha radiyallahu anha sai Allah ya jarrabe shi da ita aka yi mata sharrin zina yadda annabi yaqub ya fi son ɗansa yusuf Allah ya jarrabe shi raba shi da yusuf haka sunnar Allah dai ke sannan kuma na biyu jama'a duk yadda Allah ya baka abu duk yadda kake son abun da yadda kake kiwatan abun da killatar abun in Allah ya so raba ka da shi zai raba ka da shi yanzu yusuf Allah ya yi shi ya ba ta baiwan kyau kuna fahimta na sannan kuma ya ba ta baiwa na ilimi na fassara mafarki Allah yana so ya ba mu darasi kyan nasa ya zama masa bala'i don kyan nasa ya sa aka neme shi da zina yaƙi. aka masa sharri ya ci furusa iliminsa na fassara mafarki din da shi ya fassara mafarki silar fitan silar fassara mafarki ya fitar da shi daga kurkuku ya zama minista daya sannan ko na biyu shi yusuf din nan allah yana so ya nuna wa yaƙub alaihi salam allah yana iya halittar mutum kuji allah akwai baiwan da ya sa shi baiwan ya fi ƙarfin garinsu ku fahimta baiwan ya fi karfin garinsu in bai bar garinsu ba ba za a samu wannan baiwan ba ha yanzu ciwa cukur buratai allah tsare shi ba dan buratai ba ne yanzu da ta aka haife shi baban zai ce sam ɗana ba zai tsallake buratai ba zai kai abin da ya kai yau amma ai yanzu ya tsallake buratan ya tsallake borman har ya zama na ƙasa gaba ɗaya wanda kuma ya zo ya kai matsayin da yanzu shi ne shugaban karu na ƙasa na najeriya gaba ɗaya wanda ya yi iya ƙoƙarinsa wajen samar da sauƙi a yankinmu sai dai wanda ba zai ji tsoron allah ba ko ba zai gode wa allah ba mun samu sauƙi kwarai kuma ya zo ya kinkimo wata jami'a ga garabajau na ya kawo mana shi nan ga ta nan ta fara ma tuji ukula ha kulle hene bi izni rabbi ya je can ya ka kwaman ya je can guratan ya gina wasu eh, museum na ya yi kaza ya yi kaza wanda kun gadda yanzu ya fita ya ɗebo albarkar ko ya sake kawo to shi yusuf ɗinnan da aka yi sa yana da wata baiwa ta fi ƙarfin lakal gaman da yake ciki ta fi ƙarfin ƙauyensu Allah yana iya kaddara a haifi wani ɗa amma albarka da zai bayar ba ƙarami ba yanzu ka dubi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam da aka haife su akwai albarkar da zai bayar wa duniya har duniya ya tashi to shi annabi yusuf babansa yana ta killace shi yana ta ba sa kariya alhali yaron nan allah yana so ya je akwai yunwar da za a yi na shekara bakwai a ƙasar Misira za a mutu da yawa to yanzu allah yana so ya je wancan wurin shi sa baban ya tattaro ya tattaro ya ɗauka zai dawoma da ɗan wuf rana ɗaya ɗan ya rabu da ɗan duk wuri don sa yaron bai zo a lokacin ba waɗannan da suka tsinci ɗan eh, da yusuf ya shiga rijiyar kamar zai mutu kamar zai mutu a nan allah ce ina wannan har yanzu wata hanya ce ba a nan ba ne har yanzu akwai abin da Allah yake tage da shi ana fitar da shi shi ke sai aka ɗauko shi kasuwan bayi a misra Allah yana ganin ba a cike na bayi zai dawwama ba sai azizu misra ya saye shi yana sayar da yaji yana wanki da guga da menene a gidan Allah fa ta harin tage din ba a nan ba ne shi kenan sai prison yana shiga da ya yi shekaru da shida ne bakwai ne labisa fi sun da bizu a suɗi ya yi da'awoyinsu a furzin allah ke fa ba a nan ba ne sai fito daga furzin to yanzu ne ya kai matakin da ake so za a yi wa shekara bakwai duk wanda za a ba wannan kujerar zai nuna son kai to duka saitin shi ne don wannan wuri ya gano yunwar tun kafin a yi yunwar ba da na'ura ba da mafarkin sarki sannan ya ɗau mataki har shekaru yunwa ya fita bakwai ɗin ba wanda yunwa ya kai shi sai dai in wanda yana da wani sa na daban to kaga ya je gama abin da zai sai daga bayan Allah ya hada su da iyayensa da kowa a familinsu kaga haka Allah ya yi ikon haka Allah ya yi ikon yanzu yan biyu nawa ne suka fita ai suna nan da yawa ko ba ka ba wasu fitan sun zama wasu kuma suna tallafawa garin har yanzu yan Najeriya ne suka fita wasu suna wajen kuma suna tallafa wa kasar ba ka rayuwa ya wani allah zai kaddara a haife shi a inda za a haife shi ya girma ya rayu a nan ya mutu wani za a haife shi ya je wani wuri ya ja kuma ya mutu a garin su wani za a haife shi ya je wani wuri ko ya mutu a wancan wurin haka allah ya tsara rayuwar kowa yan uwan yusuf suka ce lalle yusuf da dan uwansa babanmu ya fi son su sama da mu alhali mu ne usba mu ne jama'a da muke rike da gidan su suka ce inna a abadin nan inna harfin masdari ne kuma harfin nasar ce aba sai zanto ah, ismu inna mansubun bi inna wa alamatun nasbihi al'alif li annahu min al-asma'i al-khamsa don a aba lalle babanmu tabbas babanmu suka ce lafi dalalin mubin yana cikin bata bayyananne a jiya na gaya muku idan yan uwan yusuf sun ce babansu yana cikin bata in suna nufin bata kishiyar shari'a to sun kafarta wannan ya nuna su ba annabawa ba ne domin duk annabin da duk wanda ya ce annabin allah yana kan bata to ai wannan mai shi kafiri don babu annabin allah da za a ce yana kan bata wannan kenan shi yasa me suke nufin babanmu lafi balalin mubin yana cikin ƙasa bayyanan ne shan muhammadu amin ibn muhammadu muhtar ibn abdulkadir al-dukuri a shaƙiɗi al-maliki yake cewa cikin alwa'u bayan a shi shaƙiɗi ya rasu shekara 48 da suka gabata shekara 48 abokin sha abaka mamu gumi ne sai dai tsakaninsu da gumi wajen mutuwa ya kai kusan shekara a ah, ya rasu ina jin 1972 ko na makamancin haka ah, a 1399 to a ah, zai zama da talatin da tara a nan abuwan shi shakidi ya ce da suka ce inna abana da fi zalalin mubin lalle babanmu yana cikin bata bayyananne suka ce to jama'a wannan batan da suke nufi ba batan wai babansu kafiri ne ko munafiki ne ko mushriki suke nufi ba a'a rashin sani kamar misali kana wani lissafi ka ce ni fa ina ji kamar kun kamun wannan abun guda goma kamar ashirin amma lissafin ya bata mani ina ba ta an gane kamar lissafin ban san shi ba domin Allah ya ce wa annabi wa waje daga zalan fahada Allah ya same ka ɓatacce a nan ma'ana ba ka san ƙur'ani ba fahada daga bayan sanar da kai alƙur'ani kenan lalle ba babanmu yana cikin rashin sani ba wai suna nufin bakacce kamar yadda za a ce kafiri ba ina fata an gane babanmu yana cikin rashin sani ya kamata a wannan bangaren Me yiwa a rashin sani yake yin haka wannan ke ah, amma imamu shankidi yake ƙur'anin baya yana amfani da kalmar abbalal wajen rashin sani yana amfani da kalmar balal kuma a abubuwa guda biyu abu na farko yana amfani da kalmar balal a kan bata kishiyar shirya shine fi yawa ma a cikin alkur'ani ghairul maghdubi alaihim waladdallin kalmar balin an rabatattu kaga wannan bata ce kishiyar shirya wanda sabon Allah ne zai kai mutum kamar yadda Allah ke cewa wala aballa minkum jibilan kathira ko jibilan kathira ko jibilan kathira duk qira'an ya tabbata falam ta taqilun shedan ya batar da jama'a dewa cikin kaga wannan abbalal fata ce kishiyar shirya to qur'ani yana zuwa da balal kishiyar shirya ba shi ne wannan ba sai na uku abbalal yana iya daukan abin da ya bata an gane ko abin da ya ɓata laraba suna cewa balla shaham fi ta'am ya ɓata a cikin abinci mana ya narke suna iya amfani da kalmar balal irin wani kan ɓata kamar da Allah maɗaukacin sarki ya ce kafirai suka ce a iza balalna fil in mun ɓace a cikin ƙasa an binne mun zama ƙasa kaga wannan ɓacewa ne da babu da Allah ya wa zalla anhum ya bace musu ba sa gani ma kanu yantaro wannan balal a cikin Qur'ani yana zuwa da ma'anoni na guda uku amma nan wannan bangaren su ba wai suna nufin baban su yana cikin bata kishiyar shirya ba shi yasa malamai suka tattauna yan uwan annabi Yusuf alaihi salam din annabawa ne ko ba annabawa ba wanda za mu kama maganar a gaba to shi kenan yanzu menene manufarsu na kiran mitin babansu ya fi son yusuf da ɗan uwansa amma a yusuf da ɗan uwansa binyamin ɗin baban ya fi son yusuf don da binyamin ɗin ne baban ya fi so to binyamin ɗin ne za su yi ƙoƙarin mai ɓatar da shi amma yanzu suna ƙoƙarin ɓatar da yusuf shi kenan sai mai karanta sababin taro wanda suka nada a matsayin sakataren zaman sai ta makasudin zaman yusuf da dan uwansa babu ya rasu babu ba kamar yusuf wani mataki za mu ɗauka shi ke sai wani charam ya daga hannu zai fara bare shawara Yace ni shawara ta uktulu yusufa sai zanto uktulu firin mudari ne marfu bi dhamma لاتصاله بواو الجماعة والفائل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم كشف يوسف كوي يوسف أتير زنتو مفعول به منصوب كشف يوسف لشين شعورا يعني كيف أربع شد رأسه dan menene kisa ko mutuwa a raba mutum da rana ku kashe yusuf ya zama zawara in kun kashe shi wallahi kun huta ko kwastama ne kake gani ya fi ka ciniki kar ka yi tunanin bari in kashe shi don ka kashe shi ba ka da tabbacin kwastamomi za su wajen ka ko wani ɗan takara ne kana gani ya fi ka jama'a kar ka ce bari in hallaka shi kana iya hallaka shi ba kai za ka ci kujerar ba kowa da rabansa kowa da cinikinsa da farin jininsa yake mutuwa nawa uba da zaka ya bar miliyoyin kuɗi shi lokacin da yake raye dukiyar yana bunƙasa yana mutuwa an raba wa ƴaƴan shekara ɗaya duk sun cinye wani ma har yi su shiga sata ba a yi don ka sani arzikin a jikin ubansu ne ka ce don babanka yana da kuɗi ka can stokifa ya hana ruwa gudu zai iya mutuwa ko ya mutu da kuɗin ha don ya mutu ya bar muku kuɗin shi kenan an raba wata shida ya ƙare ba shi kenan ba ai arziki a jikin mutum nawa ne dan gida da ubangidansa zai dau dan gida suna harka harka yana tafiya ubangidan ya zai kori dan gidan sai kasuwanci ya mutu arzikin yana jikin dan gidan naka ne rike shi hannu bibbiyu ka kyautata masa ku zauna tare arziki wannan a jikin mutum ne shi ba wasu ba sa ganewa sai ya ɗauki mataccen gona ya ba ka haya ka ɗibi amfani sosai a wurin sai ya kwace da suke shi tafki ne yana kwacewa yana shiga ko sai ga bai ga bai samu ɗin bisa goma abin da ka samu ba a yi ne sai ba ka hayan gona wani ma sai ya baka na shekara biyu kana noma yana kari ba sai ce ayya ya fasa ga kuɗin ka musamman wasu da suke ƙauye to ka sani ko da ka zo da kemikal da ya amfani da su ka ninka biyu kai in Allah bai baka a jikinka ba za ka samu ba bi bi riski albarkar ba a kalmar zubar kan yake ba ba a mangana yake ba in ma a kalmar zubar akwai kalmar bello to ba a kalmar bello yake ba eh, an jikin kowa yana jikinsa jama'a shi sai ka ga duk wanda ya kama shagon sai ya sake ba shirki wani yana kama sai harka ya tafi to mu sanin haka kowa da arzikinsa kuma babu wanda zai mutu sai ya cinye arzikin to shi ya sa sai suka ce kawai uktulu yusufa wani mugu a cikinsu ya ce ku kashe yusuf a wani rahubu ardam wani kuma sai ce a'a ko kuma a ce still shi ne wani kuma ce ko kuma wani ce a'a in rahubu ardan ku je ku jefar da shi a wani gari can arban wani gari ko wani kasa kaga wanda ya fi tausayi kenan shi yana ganin kai mu kashe shi matsala ne amma fa shi ma mugu ne amma bai kai wancan mugunta ba a wajen rahuhu arzan ku je ku jefa shi a wani gari ku jefar da shi a wani gari amma wannan mugu ne amma ba sosai ba duk cikinsu ya fi saukin mugunta madadin ku kashe shi ku ɗebi alhaki ko in ba kwa san shi ne a gaban babanku ba ardullahi wasi'a ba ba kasar Allah yana da faɗi ba ku je wani gari ku je wata ƙasa ku yarda ku aje shi inda wani zai tsince shi ya kulu lakum wajhu ku ya kyare muku fuskar babanku ya kulu khala ya kulu wa idza khalu ya kyale muku fuskar babanku ba kuna ga yana gaban ku ne babanku baya muku murmushi sai dai ya mishi to in kun dauke shi shikenan su sun dauka murmushin baban zai taso ya zo wajen su ashe su ba san lamarin lalacewa zai ba tun daga ranar suka sa dattijo na a bakin ciki kukan safe daban na rana daban na yamma daban har ya makance kaga abin da suka so ba samu ba shi da kenan eh, ku jefar da shi a wani gari ya kudu da kuma wajen ya kyale muku fuskar baban wata kunu sai ku kasance min ba ba'dihi a bayan ku yi wannan aika aikar kawo sari ke zo kasance mutane na gari yanzu a nan abu biyu aka samu ɗaya ta kashe yusuf ɗaya ta a'a a je a jefar da yusuf a wani gari ya ƙyale muku fuskar baban sai ku kasance a bayan sa mutane ne na gari wasu malamai suna gani har yanzu na biyu ɗin mugu ne shi abin da yake nufi a rudin rahuwa ardon ba gari yake nufi ba ku je ku jefa shi a wata ƙasa a wata daji da zai kyale muku fuskar babanku abinda yake nufi arzan ko fi hasiba ku tafi daji ku dubi dajin da yake hatsari dajin da akwai zakuna akwai damisa ku tafi da kayan makamai wanda za ku kare kanku daga muggan dabbobi sai ku samu ƙarƙashin wata bishiya ku ɗaure shi sai ku ku taho ku jale shi kun ga Allah ba zai kama bude da laifin ku kuka kashe shi ba sai da ce za ki yi cinye shi an gane ku ko wata damisa ko wata kura shi ya sa duk lokacin da masani zai yi sabo ya iya shirya gadon zare wai yanzu za ku kashe shi amma da dabara kar a ce su suka yi su dai laifinsu sun kai su daji kaga in ma za a yi azumin sittin a ganin su ba za su yi alhali ba su sani ba su a musulunci idan wani ya rike wani wani ya kashe shi dukkan su za a kashe shi sai sa ko nan kusa ibnu hajar cikin bulugul mara ya kawo hadisi garin sana'a a kasar yaman wata mace mijinta yana yawan bulaguro ya kefa ruwa da ya je kasuwanci duk lokacin da ya tafi sai ta gayyato wani kwarto rannan suna cikin kwartanci sai ɗan mijinta ya gansu ɗan mijin kuma uwarsa ba ta nan ko ta rasu ko an sake ta sai matar take gaya wa kwarton inna hazal walad na. Ɗan nan nawa da take, ɗan mijin nan nawa zai tona asirin mai gida na ya za ka mu mataki sai matar ta ba da shawara a kashe miki eh, da sai kwarton ya gayyato wani abokinsa aka haɗu da matar da bawon matar sai aka kashe wannan yaron suka yarda gawar shi a takaice mutum hudu zuwa biyar suka haɗu wajen kashe shi aka sa abinan intelligence suka yi bincike sai aka gano wayanda suka yi kusa aka kamo su aka kawo su gaban gwamnan sana'a gwamnan sun ayyata wannan fatawar ya fi ƙarfi na da mutum ɗaya ne ya kashe zan ta kashe shi sai ya ɗau wasiƙa ya rubuta wa khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Umar Faruk radiyallahu anhu arba da aka rubuta sai na Umar sai sai na Umar ya rubuta wasiƙa a kashe su duka gwamna ya sake turo amsa rai ɗaya suka kashe fa su hudu biyar ɗin za a kashe sai sai na Umar ya ce kwarai kuwa na lawujita ma'a ahalu sana'a ala katlihi la qataltuhum bihi da ɗan garin sana'a gaba ɗaya suna da hannu wajen kisan to dukkan su za a kashe su don sun kashe rai daya dan yanzu in wani ya gane in shi ɗaya ne ya kashe wani za a kashe shi in su biyu ba za a kashe su ba sai a rika haduwa ana kashe wasu ke sa wajen a musulunci ko mutum dubu ne suka kashe mutum ɗaya za a kashe su shi da suka ce ukulu yusufa ku kashe yusuf a wuce rahuhu arzan ko kuje-kuje, ku da shi wani kasa arzan na kira ce wanda ba mazaune a ciki sai mu Gandawa. ya kudu da kuma ku kun ga ana ya kyale muku fuskar babanku wata kuno min ba'dihi sai ku kasance a bayansa kawon salihin mutane salihai ma'ana in ku sai ku tuba kare kenan wannan tuba ne fatacce ka san abin babu kyau sai ka ce bari in yi sai in tuba wajen ta ce to duk da zagi babu kyau la sai ta fada zagi <laughs> to wannan babu kyau ke kenan kaga mitin ɗinsu shi ya sa yanzu an samu magana ne a kashe yusuf dare in an ce kashe shi bai fi a gidan su fille masa wuya ko su jirga masa maganin bera ko wani guba bera ke mai oktolo yusuf kaga wannan nau'in kisa na farkon mashi ya fi sauki a kan su kai ta daji ina fata an gane dabban dawa ya cinye shi don ya fi sauki wa uba ɗansa ya mutu ya gaggawar ɗan kuma ya binne ina fata an gane a ce an kai ɗansa wani daji dabbar dawa ya cinye shi bai ga gawar ɗansa ba bai ga ƙabarin ɗansa ba kuma wala ya dire a hayyun huwa an mayyit bai san ɗan na a raye ke ko a mace ba kar ba zai samu kwanciyar hankali ba kenan a fili a kaushin magana wanda ke ukkulu yusufa ya fi zama mugu a kaushin magana amma fa a saukin magana wanda ya ta kai sa wani gari dabba ya cinye shi ya fi ladabin magana amma ya fi illa kuna fahimtar zancen shi da ke nan ƙala minhum sai wani mai faɗi a cikin su yace dan ya ya ga majalisin gaba ɗaya an ittifaqi za a kashe sai dai kawai ana ta ƙuri'a ne tsakanin a kashe shi kai tsaye ko a je a jefa shi a irin dajin yankari a je a jefa shi a dajin sarbiza an gane ko a jefa shi a jefar da shi a daji mai hatsari wanda zai rasa ransa sai ɗaya daga cikinsu ya zo da shawara ta ku. sai ta yusufa yana nufin latattulo yusufa bikila tsarikai ne kada ku kashe yusuf ta dukkan hanyoyi bin nan da kuwa ambata ta hanyar ku kashe shi kai tsaye ko ta hanyar ku kai sa daji da dabbobin dawa za su ne ya ce jin nan karfe sai suka ce to ya za a yi sai ce yawwa ga shawara wa alƙuhu ku je ku jefa shi fi ghayabatil jubbi fi ghayabatil jubbi akwai kira'ar fi ghayabatil jubbi akwai kira'ar fi ghayabatil jubbi bambancin mushaf na makka da na madina ba zai iya tantance wanne ba amma musab na makka da na madina qur'anin makka da madina ya kawo zaya batil jubbi bil ifrat ya kawo zaya batil jubbi jam'an kalmar zayaba duhu zuluma duhu aljubbi shine rijiyar da ba a daure ba rijiya ne an tona amma ba a daure shi a yi ta kwankare an ta kwankare an ta kwankare har waje ba to shi ne kenan ku jefa shi cikin duhun rijiyar da ba a daure ba aljubbi shi ne rijiyar da ba a daure cikin ba shi ne latar tuno yusuf ya ce kada ku kashe yusuf wa al'ummu fi ghayabatul jubbi ghayaba kai wanda ya zo a mushaf nakon nan mushafu makka shine eh, eh, ghayaba kira a mutanen makka da mutanen basra na kasar iraki shine ghayabatul jurbi mushaf na madina shine mai jam'i ghayabatul jurbi eh ghayabatul jurbi amma na makka da na basra har da na kufa shine ghayabatul jurbi na madina shine mai jam'i ma'ana ku jefa cikin rijiya mai duhu kuna fahimta abin da ya sa muka ce shi wannan jama'a ya fi su imani duka ba mamaki ta ai duk wanda aka jefa shi a rijiya zai mutu eh to ji bayani shi ba yana nufin su ɗauko shi su zo baki rigar su sako shi ya fada ba a'a za su zo ne samo katon guga wanda ɗan yaro na ɗan shekara bakwai zai iya shiga ya zauna sai su sa igiya su kai shi kasa kun ga shi sa ba ya mutu ba abin da zai sake nuna mana ba ya mutu ba yansa ilmu za su tsince shi babu sayyara don kafin su sashi za su yi za mu sa ka amma duk lokacin da wasu ka zo suka jefa guga za su ɗiba ruwa yusuf ka ji mu ka shiga gugan ka zauna su fitar da kai kaga shi niyyar ta ba mugunta ba gunta irin nasu ba duk da ma ba daidai ba amma gwanda nasu kan nasu yanta kirku daga alluƙa tsuntuwa za su tsince shi babu sayyara wasu matafiya masu kai kawo in kuntun fa'ilin ni a shawara na ku barta da baban shi amma in dole sai kun raba shi da baban shi akan da ku kashe shi kai tsaye ku kai shi dajin da dabban dawa zai cinye shi wallahi laifin kisa ba zai misaltu ba ku kai shi da tun da ba kwa son shi wasu za su jefa guga dama rijiyar za a samu a bakin hanya suna tsuntar da za su yi gaba su je su sayar da shi wani ya girmar da shi ya samu ladan shi kuma ya bar muku fuskar babanku ko ba ku ana shirya yau shi yan uwan yusuf akwai malaman da suke kokarin kawo sunayen su su sha ɗaya ne a ce akwai yahuza akwai ware amma ba an ba hadisin da ya ambaci sunayen isra'iliya ne yana iya yiwuwa ya zama gaskiya yana iya yiwuwa ya zama ƙarya gaba ɗaya yawanci malaman tafsir suka ce wanda ya ce kar a kashe yusuf ɗin babban su ne wasu suka ce sunansa ya yahuza in saha babban su ne shi ya ce kar a kashe yusuf wa alƙuhu fi ghayabatil jubbi shi yasa aka cewa Hassan al-basri shin eh, musulmai na iya hasada yace suna iya hasara mana ga ɗan uwansu sun yi hasara da ɗan uwansu har hasara da yana jefa su ƙoƙarin kashe shi ko da sun kashe shi da sun shiga uku don shi ya tsamar da familin a yunwar da aka yi na shekara ba duk lokacin da aka zo aka yi au yana mai musu su shi ya rike familin ko shi ya zai kwaso su daga birni ya kawo su kauye shi sa ko a gida idan uwayenku ba su haɗa kansu ba babanku yana da mata hudu ko uku ko biyu uwayenku suna ta gaba kar ku shiga fada Allah ku yaran kar ku shiga fada ku ne mata ai su ba su da tunani duk kankantar da kai ne baban ba. dan yanzu ku shiga musu ku rika gaba a gida za ku kashe ubanku da wuri kau sa iri cuta kuna nan ku kashe ubanku babanku in yana raye ko da bandala baya ba ku ko da ku kuke rike gidan wallahi babanku yana da rainin albarka ne saboda haka mamar ka tana ta karka taka daki can ta ce mama ke ce je ba za ki taka ba amma mu dai yanzu muka fara taka ba haɗa kan ba shi da tarbiyya da kyau ko da uba ɗaya bai haɗa ku ba inda malmominu na ikhwa mominu ɗan uwa ne balantana uba ya haɗa ku haɗa kan nawa aka yi ka ga ɗakin da kuka ci ɗin sai Allah ya ba su arziki sai ka kuma sun taso ba bambanci sun riƙe ku duka kai ma in ka taso a family da ɗakin ku an ci in Allah ya hore haɗa su duka ka ta musu ka bi sunnar Yusufa ko ma'amar ka tana cewa ba ga a da suka gasa mana ba sai ka ce eh abinda suka yi mana ne ya zama take Allah ya bani don ya gwada mu za ka kai mamar ka aji in akwai canji haɗa su da kishiyar ka su saboda haka mu fahimci wata in dan uwanka musulmi wanda ba ku haɗa dangi ba kuka yi faɗa kawai kwana uku ba ku magana an daina karɓar sallar to me tunaninka wanda Allah ya ɗabi mani da ya yi to shi ne kenan a nan sai ya ce kar ku kashe yusuf ku jefa shi a cikin rijiya wanda ba a ɗaure shi ba me hikimar jefa shi a rijiyar da ba a ɗaure shi ba rijiyar da aka ɗaure ya fi zafi an gane ko wanda ba a ɗaure ba fa jiki jikin a yi ƙasa-ƙasa akwai ɗan sanyi-sanyi ba zai mutu ba an gane ko kuma rijiyar don me yi nemi rijiyar ya zanto mai dubu don in rijiya ne mai haske ba wai mugunta yake nufi ba in mai haske ne ana ganin kasansa duk wanda ya zo zai jefa goga sai ga yaro a jiki sai ce ga gwaigwai sai su gudu ta yi abin da ake so na a ciro yaron ba za a ciro shi ba amma yana da duhu ba kaga ya kai guga kasa bai san me ya shiga ba yaro ya shiga ji nauyi sai ta kai wannan rijiya akwai ruwa an ɗebo ruwa <laughs> saboda haka ce an ce rijiya mai duhu kuma wanda ba a ɗaure maka ɗauka mugunta aka yi miki namun shi duniyar nan ana kwatanta shi da rijiya zaki ne ya biyo shi yake gudu tsakaninsa da Allah ni da kai kenan zaki ya biyo ni ni da kai ina gudu tsakanina da Allah sai ga rijiya da zaki cinye ni sai na yi tsalle sai na faɗa rijiya ina cikin saukowa ƙasa to dama rijiyar tana da kura kusan kura ai wani abu da karfe da ake sawa da kugiya shi ake sawa ya ɗauko guga in ya tsinke to dama an zo da kura da igiyar kura aka sa kuran a rijiya sai kuran ya zo dabrajin rijiyar sai aka ɗaure kuran da wani buf a bakin rijiyar kuran bai kai ƙasa ba ko bai fito waje ba to da na faɗa rijiyar ina zuwa zarfaciyar rijiyar sai kuran ya rike na ƙugun wandona sai na fara reto ko la'ila ƙasa wa la'ila sama ina ta reto sai na kalli ƙasar rijiyar macizai ne manya da kunamai suna jiran in su fito na kalli saman bakin rijiyar ga ɓera guda biyu farin ɓera da bakin ɓera suna cin igiya daidai inda nake reton kuma damar rijiya ce ba a ɗaure shi ba ga wani rami haka zuma ne ba ƙudan ba zuma zuma ga shi nan a cike mamaɗin yana ciki sai na ƙana daɗi sai na fara lasan zuma habba sai zuma ya min daɗi na manta da ɓera bakin ɓera da farin ɓeran da ke cin igiya na manta da wata rana igiyar zai ke in fada cikin macizan wannan ni din nan da ku da ya sauraro na ɗin ke da duniya ke bera baki da fari da suke cin igiyar bakin bera shine dare farin bera shine rana suna cin kwanaki na suna cin kwanakinka suna cin kwanakin wannan ƙasar rijiya da yake da macizai da kunamai su ne ƙaburburan saboda haka haka muke rayuwa ɗan uwa don haka mu ji tsoron Allah taliya taliya faifai zaki-zaki, maiko maiko na duniyar nan wallahi kar su mantar da mu lahira akwai jan aiki a gaban mu shine kenan la tatru yusufa wa alquhu fi dayabatil jubbi in kun ba shi a cikin rijiya wanda ba ɗaurarre ba mai duhu yadda in sai tsince shi ba'adu sayyara wasu matafiya in kuntum fa'ili in kun kasance masu aikatawa a nan da ake so a nuna maka a nan na ɗaya za a baka wata ilimi ne a nan A kafin na rijiyar nan da za a jefa yusuf ma za ka jefa shi a ina yake da yawa malamin suna cewa tana ƙasar urdun ƙasar urdun wasu haka suke gani haka abu yake muqatil yake tana kasar urdun tsakaninta da gidan annabi farsa hai uku wanda kolin farsahai ne mil ɗaya da rabi tsakaninta da gidan annabi ko mil hudu da rabi kowane mil ɗaya ko kilomita ɗaya da rabi kada mil ɗaya kilomita ɗaya da rabi mil biyu kilomita uku mil hudu kilomita shida ga rabi kenan dai wajen kilomita bakwai an gane ko wasu kuma suka ce rija yana baitul maqdis yadda kata da ya ce ah, kafin mu tsallake wannan gaban ana ce wannan ana ce masa irtikabu a khaffu dararain wa ga matsaloli biyu sun faru wanne fi sauki to wajibi ne idan ka ga an shirya gadan-gadan za a yi barna in ba za ka iya ka ana barnar ba to kare rage girman mai barnar ga wasu sai mitin za su je su saci na fetin wani kai kawai cikin dare sai ka tashi sai ka je tarin na fetin uku je ka sace iskar sai suka zo har ba iska ba iska to yanzu za mu samu faka na yi zaga babu sai na sai suka fasa me shi dai sai waye gare ce wani mugu ya zubar mai iska ya riga jan Allah ya isa kai fa alheri ne gare ka lada ka samu yanzu wannan yayansu din babba din yahuza bai sai ya hana su wannan abun ba don yanzu sun shirya ne sun tsara a cikin su ma in wani bai yarda ba za su kashe shi ka bai sai ya hana su abun ba kuma in ya gaya wa su baban dattijo ne bai isa ya hana ba wata fitina zai kawo to shi ne a nan ɗin ya ce to a kan da ku kashe shi kai tsaye ko ku jefa shi a jajin da wani dabba zai cinye shi ku sa shi a rijiya almana yadda wasu za su tsince shi amma fa don ya jefa musu shakka hakan ma inda hali su bari in kuntun fa'ilin in dai za ku yi ni kan babu hannuna <laughs> an gane ko ban jefa ƙuri'a ba ban yarda ba amma in dole za ku yi to ku yi wannan shi ɗin ma ba da yawuna ba kun fahimci wannan zai yi jefa musu shakka abin da ya nuna shi babban su ne ya faɗi haka can gaba inda kanin yusuf zai salwanta benjamin ai allah ce kala kabiru babban su ya ce alam a anna abakum a akhadha alaykum mawtiqan min lahi. wa min qabl kun manta kafin nan ma farratun fi yusuf kun yi wa yusuf aika aika ma farratun ku kuka yi nan ko dama in kuntum ba in za ku yi kaga wannan ya nuna shine yake bada wannan shawara shawara za mu sake gane wannan karara in ba za ka iya ka hana barna ba ya halatta ka yi karamin barna don hana ne babban barna ɗin ka yi karamin barna don hana ne babban barna ɗin inda za ka ga musa da khadir da suke tafiya ai an ɗauke su a wani kwale-kwale kyauta hatta izaraki ba fi safinati kharaqaha suna cikin kwale-kwale sai khadir kawai sai shiga huda kwale-kwale ya hukuda ya mata aibi kamar wani ne ya dauke ka ya rage maka hanya a mota ana fita kawai sai ka faffasa masa danjojinsa to me kadir yace yace abin da yasa yi tashan da zamu je mu aje mu akwai wasu dogarai na sarkin garin ya kudu kulla safinatin salihatin rasul duk kwale-kwale da ga ya zo wannan tashar mai kyau ba shi da aibi to ana ɗaukewa a kwace a yi season ɗinsa a kai wa sarki ya zama nashi to shi ne na yi wannan ƙaramin ɓarnar don in hana wajen babban ɓarnar ko fahimci wannan shi ne yadda irhu ba'adu sayyarati in kuntum fa'ili shi ya sa masu bautan gunki kafin ranar bautan gunki ya zo annabi ibrahim ya goma gumakan ai ya su da kuɗi suka saya a tarin kuɗi ne sai ya yi asarar kuɗi don ya hana asarar shirka kaga ya halatta ka yi ƙaramin ɓarna don ka hana ne babban ɓarna an gane wannan bayanin to shi ne abin da ya faru ana malamai suka ce shi ne yanzu abin da aka tsaya kai shi yasa malamai suka tattauna shin ƴan uwan yusuf ɗin nan annabawa ne ko ba annabawa ba akwai waɗanda suka ce ɗan uwan yusuf ɗin nan ba annabawa ba ne tun farkon lamari har ƙarshe da annabawa ne ba za su yi mitin ɗin kisa ba ba za su yi mitin ɗin kisa da sauran abubuwa ba da wata ballantana ma kisan musulmi za su kashe musulmin ma yaro yaron ma bai balaga ba wasu ko malamai eh, suka ce a'a su annabawa ne sai dai annabi bai fi ƙarfin kuskure ba sai ka annaba ma'asumai ne zunubi har na kisan kai a ce annaba suna mitin a kai da wai da suke ganin annabawa ne kolo amanna billahi ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi sune yan uwan yusuf din nan to tunda an kawo aljerin annabawa suna ganin annabawa ne an gane ko wanda kuma ba tabbas ba ne don an kawo abu a jerin annabi ya zama mai ba annabi ba don an kawo abu a jerin annabi ba dole ya zama annabi ba Yadda aka jera sha ɗaya a suratu maryam zikru rahmatin rabbika abdahu zakariya ɗaya ya yahya kudur kitabin uwa biyu wasu kulfin kitabi maryama uku zalika isa ibn maryama hudu wasu kurfil kitabi ibrahim biyar وهبنا له من رحمة وهبنا له إسحاق ويعقوب بقي واذكر في الكتاب موسى تقص sannan kuma muka ce kuma wa amna law aka wa haruna tara wa dhkur kitabi isma'il goma wa dhkur kitabi idris sha daya ulaika alladhina an amallahu alaihim minan nabiyyina ba zai sa ko bare ta zama annabiya ba duk da an sata a jerin kirgiyan da ake yi na annabawa shi sa ko da an sa asbab a jerin annabawa ya iya sa su zama annabawa wasu ko ce a'a yan uwan Yusuf annabawa ne sai da lokacin da suka yi wannan aika aikar ba su zama annabawa ba daga baya da suka tuba sai suka zama annabawa sai wasu suka ce kai a'a su annabawan Allah Allah yana kare tarbiyyar su tun kafin annabta har zuwa bayan an nasa amma wani ke sai ya samu cikakken bayanai ya rinjaye da abu daya ya karanta littafin da ake gara dan asu an ikhwati yusuf tun kuɗe zargi da ɗan uwan yusuf sai abu da biyu shin wannan lokacin da suka yi mitin na jefa yusuf ji haka shi yusuf ɗin nan ƙarami ne shi ko babba wasu malamai suka ce yusuf babba ne wasu suka ce yusuf ƙarami magana mafi inganci yusuf din nan karami ne shi ba babba ba an gane ko yusuf din nan karami ne shi ba babba ba dalilin su ya fi ƙarfi a ce karami ne shi don na ɗaya ba a ji an yi kokowa da shi kafin a jefa shi rijiya ba yana nuna shi karami ne na biyu kuma da suka ce har zai iya shiga guga ai karami ne sannan kuma na uku suka ce yanka irwa ba'adun sayyara wasu matafiya za su tsince shi ya ce tsuntuwa shi ne ɗaukan abu ba tare da kana nema ba kuma duk lokacin da aka ce an tsinci wani yaro ko babba yaro tun da an ce yanka irwa ka inda tarihinsa ya kama da nan musa shi ma annabi musa eh, fir'auna ya tsince shi falta katsaho alu fir'auna nan ko ta irhu ba zo sayya kafin da an ce asince shi yaro ne karami sannan kuma abu na gaba da yake nuna shi yaro ne gaba arsilhu ana gadan yarta wa yal'ab zai yi wasa kaga wannan yana nuna yaro ne ko suka ce ya babu mun tafi da yusuf sai zibu ya cinye shi wannan yana nuna karami yaro saboda haka magana mafi inganci wani abu ya faru yusuf yana nan a ƙaramin yaro shi ne yadda ƙirgu ba da sayara, wasu matafiya masu kai kawo za su tsince shi in kun ile, in kun kasance za ku aikata ku je ku yi yanzu mun ji da ai mitin na abin da za a yi wa yusuf mitin ya kan kama yan uwan yusuf a salam sun tsaya yanzu mun ji a mitin an kawo batutuwa guda uku kashe shi kai tsaye kashe shi kai tsaye ko kuma kashe shi kai tsaye ko kuma barinsa a daji ko a kai sa rijiya to ya sun rinjayar na rijiyar aka ɗauka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الألامة كيف حالكم عنده؟ آه نعم الخال وكيف الظروف؟ الحمد لله زادكم الله بركة في العلم والجسم amin wariyakum ya muna tare da ɗalibanka a wurin tafsiri waɗanda suka so su ah, sha daga roman iliminka amma ka ƙi cikuwa mu kawo ka garin biyu to shi da ke nan man na hannu ya shekha man na hannu mu dai karambani muke yi Allah ya da da da albarka. Amin, amin, amin. ‘Yan uwa kuna tare da Malam Musa Adam mai hula, Shan Musa Adam mai hula babban malami na sunna da aƙida kuma alaman hajji salafiya a garin Gombe. Insha Allah ta'ala waya yana free na'ura na tafiya wanda suke gidan rediyo da sauransu don za su ji wanda suke social media. Malam ka ba mu kalmomi da 'yan waka ko da na minti biyar ne. أكرمك الله الله الله الله يجعل خير مما يسمو آمين أقول الله يبارك بعد خيري تكرمها تشرفها na farko ne wa ɗan kuwa gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh غير ما نريد كلمة أنا أقول إلا جيزة يقوم أشعر بتسول النظر يقوم أشعر بتسول النظر نعم أشعر بتسول النظر يقوم أشعر بتسول النظر يقوم أشعر بتسول النظر يقوم أشعر yi wa juna mu a da sannan su yan uwa da suke tare da magani ne musu wasiya da suke tsoron Allah cewa kyautata wa malam iya abin da suka sani za su kyautata wurin rike domin malam amana ne a hannun ba ku kaɗai kuke amfana da shi ba duniya suke amfana da shi yi tsoron Allah gurin sharfafa al'amarinsa kuma ku rike shanu biyu musamman 'yan uwa na ɗaliban ilimi. Ku ci moriyar malam cikin rayuwar shi, kan ku zauna ku ku dinga bi su sau da kafa kuma ku dinga roƙon shi yana sanya da ɗaruka na ɗaurori da za a dinga yi domin samun fa'ida. malam Allah ya jefa shi a cikin ku ne don ya kada masha domin kuka rike shi rikon na kashi ko kun shiga amma an kun rike shi hannu biyu za ku ci moriyarsa kuma za a amfana da shi a duniya baki ba. koyar da yin addu'a kamar haka Allah ya kawai da rayuwar shi cikin alkhairi da albarka sannan kuma Allah ya tara mishi san kwana mai albarka abu na gaba kamar yadda malam muka san shi dangane da abin da ya sharfi muka da tsara nashi gurin karatu da kuma waɗanda suke ƙasa da shi ko kwaikwayi wannan tarbiyyar ita ce girgin mun da zai yi mutum zuwa kusurci malamin malamin yana girmama waɗanda suka tsara shi a shekaru ba sun tsara shi da ilimi da kuma yana yin biyayya gare rai kuma yana saurara mu to yi wannan za su samu kai in Allah domin girmama malami yana dole in girmama karatu girmama malami da yi masa fatan alkhairi da a na gari a gare shi abu na gaba ina horon ku da ku zarto masu kokarin gudun yin noma da kiwo wannan damuna da muka fuskanta kowa ya zo gidan da ya yi noma don allah ya kuma yi kiwo kuma ku rike karatu abin da zai samu na kasuwanci ku yi don allah sannan kuma ku ji wa allah maɗaukakin sarki ne ko ba ku albarka waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da zan faɗa mu. Ban shirya cewa zan ce wani abu ba amma malam ya kokarin ya ce ce wani abu. To iya waɗannan su ne abin da zan faɗa. Amma mafi ɗan alan abin da nake fara da muku. Ku gane Allah muku ni'ima ganin wannan gaci da yake karantar da ku ba safiya ba rana ba dare koyaushe yana cikin hidiman karatu da karantarwa kuma da rikon kai na ba ku amanan malam a fasar mustafa a tsakanin kar ku bari ya fushi kar ku bari hankalin ku ya tashi kar ku bari sun ka gayyara ku rike shi allah zai rika al'amarin allah ku albarka cikin rayuwar ku da addini Allah ya sa a lafiya a jama'a lafiya Allah ya yi yi albarka cikin karatun shi ya haskaka ga al'umma duniya da ilimin sa da karatun shi ba ku san waye shi ba amma ku kaddara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل الشيخ مساعد من أولاء من شمائل المحمدية a suna tv dattijon arziki ne malami ne na salafiya muna tare da shi a gombe mun rike shi mai gida uba kuma yaya abin ban sha'awa duk inda za ka yana karantarwa sai ka gan shi da baban shi eh, asalin baban shi ne mai hula eh, shi kuma malam musa adam mai hula baban ne adam mai hula ko ina baban da gemunsa a tsawon gaba rayuwarsu rayuwa ke gwanin ban sha'awa kuma dukkan abubuwan da muke a rayuwarmu shawarwarinsu muke bi suna azamu a kan abin da ya dace kuma in sun ce mu bari mukan bari allah ƙara wa rayuwar mana albarka ya ta mana irin su ya tsare mana su da dukkanin malaman sunna kusan yana cikin malaman da mun yi tafiya takanas don shine za mu kawo ya yi tafsiri a wannan wurin mun tafi mota guda da ingizba da yan abinan amma dama yana dan gombe ne yana tafsiri a kano ya tafi kano ya yi wasu shekaru sai ɗan gombe suke ganin sun yi rashinsa sun yi kuskure da ya tafi kano to da kyar suka kwato shi a kano su ba mu shi koda na shekara daya suka ce kar ta kano ya maimaitu to shi ne kenan amma mun tafi da cikakken burin mu ɗauka malam zai zo amma allah bai kaddara ba amma mun yi da shi lokaci-lokaci zai rika zuwa nan ya gabatar da laccoci da karatu su ne malaman da kai tsaye sun kwamfada daga rijiyoyin su malam jafar da su malam albani zaria don yana da karaktar na albani kuma ina jin ƙasa da wata ƙasa ma da makonni kaɗan sun ziyarci malam albani sun yi wasu kwanaki daga baya kuma shi albani ya shahada Allah tsare mana malamin sunna sai mu tsaya a nan da muka dace Allah ta mu dace alada gaba daya duk da shi ma minista malam isa fantami shi ma in same shi ba mu lokacinsa kafin mu rufe tafsiri shi ma mu ji kalmomi da zai ba wannan majalisi mai albarka Allah muku albarka Allah bi ayyukan mu gaba daya ya gafarta wa kurakuran mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين